Bismillahi Rahmanir Rahim. Masifaffiyar ƙauna kashi na hamsin da biyu. Kai tsaye wuce site ɗin Granny. Granny kaɗai ce a falo, hakan ya sa cike da murna. Ya zauna kusa da ita ya ce, Granny, we are back. Murmushi sosai Granny ɗin ta yi, tana son kuma yadda Tobi ke mata. Ya mai da ita kamar kakashi, ita ma kamar kuma ya santa da daɗewa. Nan ko yau ne ya fara maganinta. A hankali ta ce, welcome, ni ma ne maka girki yarona. da sauri ya ce what did you cook granny oh god i know it must be so delicious tashi ta ta hanyar dining din nata ta ce zo ka ci su kuma su kuma su boyfriend suka shiga shigo da suka shiga shigo da kayan lafiyayyun tuwon shinkafa ta mai da kuma miyan agushi da ya ji kayan ciki da hanta garani ta ce we call this tuwon shinkafa da miya ganye try it you will like it ta yi magana ne tana miƙa mai ruwan wanki hannunsa ba musu ya wanki sannan kuma ya gyara abincin a gaban shi ya fara ci and oh lord gani granny ta yi ya ci gaba da ci yana santi yana kuma sa granny dariya zo ka ji dariyan granny kya kya kya kya kya har ma sai da zara ta fito ta dan leko su ba tare da ta bari sun maganta ba har cikin ranta ta ji daɗin yanda ya wani sabo da granny juyawa ta ta koma ɗakin abinta Ta sai cinye abincin ya sha juice ya ce granny thank you. Cike da jin daɗi granny ɗin ta ce thank God. Yanzu a tashi a tafi masallaci to. A hankali ya yunkura zai tashi ya ɗan ƙara. Ya ce wayo granny I'm too full. I can't stand stand I can't stand. Stand me granny. Za yi in ba granny me za ta yi in ba dariya ba. Dariya ta yi ta tiƙa ganin kuma haka shi ma ya yi murmushin. Ya tashi da kyau ya wuce ya tafi. abin shi ita kuma ta zauna tana duba kayayyakin da aka shigo da shi sannan ta sannan ta kwala ma Zara kiran fitowa ce tana sanyi da doguwar riga a tamfa Granny ta ce anan zaki bar abubuwan ki ki adana zinaran nan a kashi lafiya kwasan nata ta sannan kuma ta bar nasu Granny din ta wuce ciki ta ce zan yi karatu Granny sai da sai da aka isha'i suka shigo gidan tare da dadi tare da daji suka shigo bangaren gidan ne din suka hau hira babu wanda kuma is not enjoying his company kana ganin yaron kaga dan gayu ne da bai san kauyanci ba ko kunya ko kunya ba dadi ya fara musu sallama ya tafi side din shi sannan kuma granit din ta ce kai ma judin ka fara shirin tafiya dare yayi kamar zai mata kuka a hankali cikin english which shine kuma abin da ya iya ce granny kin ga wife ta mini wulakanci bata fito ta ma ta ganni ba tun bayan mun dawo dariya granny din ta sannan ta riƙe haɓa ta ce to tashi ka je mota bari na turo ta ta maka sallama da sauri ya tashi ya ce you are the best granny good night sai na zo gobe da safe kai ta school ɗin ya wuce ya tafi mota tashi granny din ta yi ta kuma wuce ɗakin zarar ɗin kofa ta buɗe ta ganta kwance kan gado rike da littafi tana karatu dan ɓata rai ta ce me yasa kike nuna wa mijinki baki damu da shi ba kun dawo ko ta kan shi ma ba ki sake bi ba balle kuma ki shi abinci ni kika bari da ba shi abinci ni ne matar tashi ko koya akai ki kiyaye ni fazara. zara wannan wani irin shashanci ne saukar da kanta kasa ta a hankali ta ce ki yi haƙuri giranni a ranar ta giranni ɗin ta ce tashi ki wuce ki je ki mai sallama yana waje tashi ta ta ɗauki hijab ta saka ta bi ta gefen giranni ɗin ta fita tunda ta fito yake kallonta each step da ta kuma taka yana jin shi har a cikin zuciyar shi daurewa kawai yake yi but he feel like ya ma dauke ta ya tafi da ita ya tafi da ita gidan shi abin shi sai da ta karaso a gaban nashi da yake ya bar kofar a buɗe ya sako da kafafun shi ƙasa sannan kuma ta ɗan tsaya ba tare da ta matso kusa da shi sosai ba ta ce good night a hankali Granny da ta ɗan tsaya ta jikin windo ta yayi labulen tana kallon su make mata kafaɗa ya sannan kuma ya miƙa mata hannu ya ce kom make mai kafaɗa ɗin ita ma ta suna suna gidansu suna gidansu make mata kafaɗa ya sannan ya miƙa mata hannu ya ce kom make mai kafaɗa ita ma ta suna gidansu ga kuma ga ikon ga ko ina haske ga bodyguard da direban shi a gaban mota duk da dai suna harkar gabansu ne amma kuma wallahi kunya take ji limshe ido ya dan turo mata baki alamun taimashi sun ba faduwa gabanta ya shiga yi da sauri ta juya za ta tafi ta ji an kamo ta sa ta yi a jikin shi zai rungume ta ta ture shi ta yi tare da kuma ya kanta ta juya da saurinta ta wuce shi kuma ya hau dariya sosai sai da ya ga ta buɗe kofar flat ɗin Granny ta shige sannan ya ce let's go suka tafi a falo ta ga Granny zaune kanta a ƙasa ta ce sai ta safe Granny Allah ya tashe mu lafiya da sauri za ki shiga za ki shirya zai zo ya kai ki da sassafe tun da et ne kuke da lakca ɗin wai test ɗin da lakca ɗin wai da test ɗin gyaɗa ma grani kai ɗin ta yi ta wuce ita kuma grani ta yi dariya ta har da kama haɓa ta ce wai wannan yaro bai da kunya haka wannan so da yake ma yarinyar nan haka hmm, sai ma kin gama sai kin ma gama shan setin setin bita zai ɗin da na fara baki binti ta jiddin ɗin zai zama maki ta sake yin murmushi ta ce za ka san ka auro 'yan arewa zaka za ka ji gyara mai ka ji gyara mai sunan gyara da safe da kanta ta tashi ta yi sallah ta kuma karatu ta ƙara revising sannan kuma ta fito kishin ta shiga haka nan kawai ta ci tana son ta mai something new da bai san da shi ba kamar yadda ta ga ya batuwar shinkafin granny jiya kawai sai ta hau yin sinasar ta kuma ɗaura pepper soup ɗin gout head a pressure cooker saboda ya, nuna da sauri kan shi ya sa granny din, ta kamshi ya granny ta fito kicin din. da sauri ta gaida ita tana murmushi granny ta ce hop kin sa da mijinki a breakfast din nan gada ma granny kai ta sannan kuma a haka ta ce a kula zan kuma zuba a kula zan zuba mai da sauri granny din ta ce eh yi hakan gaskiya kar ki lati ta wuce kuma ta fita tsaf ta gama komai ta ɗauki kulolin da kuma the most beautiful kulolin granny da ke kicin ɗin ta ɗauko su ta ajiye duk da sinasir ɗin ya yi kyau amma sa samun kanta ta yi da kuma zabo mishi the most beautiful ones da suka yi karkar suka soyi da kuma kyau suka ba da haɗaɗɗun shef ta kuma shimfiɗa su a kula in a very beautiful manner sannan ta rufe sauran ta kuma juya a normal kula na gidan. sannan ta ɗauki ɗayan kulan ta zuba mashi fefe soup ɗin gangariya ta gama kuma ta gama ta ɗauki tishu ta goge jikin kulan sannan kuma ta rufe ta ɗauko wani basket ta jera su a ciki ta jera su a ciki nasu kuma ta fitar da su zuwa falo ta jera su a dining sannan ta dawo ta shiga ta fasa ta fasa mai kofi ɗaya ɗaya cika gidan da ƙamshi ta ɗauko flax ta cika mai ta cika mai da shi fam sannan ta ɗauki nasu ta kai danin ta wuce kuma ɗakin ta da kudu ta shiga wanka tana cikin shafa mai ta ji murya shi a falo yana magana da granny granny murmushi ta yi a gurguje, ta ɗauki kaya ta saka wani milik kalo doguwar riga ta saka da kuma gelanta sannan ta ɗauki jakan school ɗin ta saka shi ma niyu ne ni ta saka new macbook ɗinta ciki tana kuma murmushi tana bala'in son macbook din shi she can't wait ta je school ta nuna ma Maryam sannan ta ɗauki wayanta ta rike a hannu ta fesa turare ta fito tana fitowa ta gan shi a tsakiyar falon tsaye yana kallon ta ga kuma Granny zaune tana waya yana ganin ta yi wani irin murmushi ya taho zai rungume ta da sauri ta kauce bakinta har rawa yake yi ta ce mai good morning sannan ta wuce kicin da sauri ta fito da basket ɗin ta riƙe sake bin ta yi haka ya sanya ta tsaya ta ganin kanta yi. a hankali kai hannun shi ya karbe basket ɗin sannan ya sa ɗayan hannun ya karbe jakarta ya ce they are too heavy ki daina ɗaukar abu mai nauyi let's go it's 720 already a hankali ta karasa gaban granny din ta ce granny na tafi murmushi ta ta ce Allah ya kiyaye a dage da karatu Allah ya bada sa'an text din ki kuma shiga kina ma babanki da mam sallama gyaɗa mata kai ta yi ta tashi tobi kuma ya kalli granny ɗin ya ce bye granny by grandson suka wuce suka kuma fita ta hanyar ɗakin mom sai shi kuma ya wuce mota bata wani daɗe ba ta fito da saurinta ya buɗe mata ƙofa ta shiga sannan shi ma ya shiga direba ya ja su da gudu sosai don ta kusan lati buɗe buk ɗinta ta yi ta fara kuma karatu shi ma bai hana ta ba sai kawai ya ciro wayar shi ya shiga daddannawa bini-bini yana sata kallonta har suka kai makaranta ɗago kan shi yai. ya kalle ta ya ce waya is your class nuna masu ta shiga yi har gaban ajin nasu suka je fakin duk kuma student yan ajin su suka juyo suna kallon hot car din da suka ga kuma ya yi fakin tinted bodyguard din ne ya fito ya bude mai ya fito sannan kuma ya zagaya ta bangaren ta ya bude mata ya tsaya jikin kofan a hankali ta sanyo kanta ta fito tana jin kunya sosai ko ya san da haka ne kawai ji ta yi ma ya yi fikin ya fikin goshinta yana ba ta jakanta yana kuma good luck i love you kasa dagowa ta ta kalle shi ta yi ta kuma sandare a wajen gently ya kama hannunta ya saka mata handbag ɗinta a wajen da kuma wayanta sannan kuma ya ce go to the class bye gyaɗa mashi kai ta yi sannan kuma ta wuce a hankali ba tare da ta kallo shi ba shi kuma ya juya ya bita da kallo duk student ɗin da ke wajen suka saukar da kansu kasa, kamar ba kallon su suke ba har ta kai kofar aji kallon ta yake za ta shiga class ɗin kenan ta kasa kuma daurewa ɗago kanta ta yi kamar munafuka ta ta kalle shi haɗa ido suka sai kuma ta yi murmushi a kunyace ta shige ciki A jiya, zuciya sauke sannan ya shiga mota direba ya tada suka tafi ƙarar message ne ya ji da sauri ya buɗe wayan ga mamakin shi the message is from her the breakfast in the basket is yours i made it saboda i know you have, you have not eaten murmushi ya sosai yana kuma shirin fita sai kuma another message ɗinta ya shigo again And yes, I made your coffee saboda. I know you love it. It's inside, it's inside the stuntless plaques. Can, can last you for, for the whole day. Murmushi ya yi say sai kuma ya shiga She Shi ma say kuma then ya sanda mata ita. I love you best wife in the whole entire planet. Ba bai wani kuma daɗi da ba sai ga reply ɗinta. And I love you too, the best husband in the whole entire continent. My life saver. Thank you for everything. I love my phone. I love my laptop. I, I love everything you have got for me. Thank you. so say ya kuma na daina maimaita I love you too da ta kuma rubuta mai Reply ya mata ya what about the lecture? Can sai gashi ta yi reply not here yet. Class rep said he is strong on hold up. Come online Jewel, let's chat. murmushi ta aika mashi da oK sannan ta kunna data ta shiga whatsapp ga mamakinta sai kawai ta ga message din shi ya shigo kilikin ta, ta bude hoto ne haka yasa ta yi downloading shine kuma zaune a mota ya ciro waina ya kai baki ya mata hoton yana murmushi ya kyau sosai tafin ta shiga yi how was it yana shiga yi mata reply da i love everything about this thing murmushi ta sosai ta ce it's called masa oh masa oh masa masa that was made with love my wife cooking it for me marmashi ta sosai har da rufe baki sai kuma ta sake mai reply ta ce how did you know that i cooking it ko sakan biyu bai ɗauka ba ya aiko mata da you are food the special my heart tell me you cook it emoji murmushi ta tura mashi sai kuma ya mata reply da i'm almost done eating all the masa zaro ido ta ta ce stop eating much i don't want you to have a pot belly. From the look of things, that was that what is about to happen. When you get married to a great, the great cook, murmushi ta sake she shi she is really enjoying the chat ta ce masa, I'm a great cook. Oh yes, you are jewel. Your hands are blessed. Taba ta Maryam ta ganin lecturer din ya shigo da saudi Ta dago kai tana ganin lecturer din. Lecturer din ta kuma tura mai sako. He is here by tana aika mai ta kuma kashe data ɗin tare da maida wayan silent ta kuma saka a jaka suka fara text ɗin sai wajen karfe ɗaya lecturer ɗin ya bar su kowa ya gaji yau asabar kuma amma bai bar mutane sun shana abin su ba ita da maryam suka jero suna tafiya a hankali maryam ta ce wai waye ya kawo ki ne na yan aji na ta magana kallon maryam ta sai kuma ta murmushi ta kasa magana maryam ta kama baki ta ce iye soyayya daɗi wannan murmushi haka i guess shine gada mata kai dai ta ce shine ya zo jiya ashe wai shi yasa ya girani din ta kira ni na koma gida da sauri maryam din ta kanne mata ido ta ce haufa a wajen shi kika kika kwana ni wannan da shi ne wannan da shi ya kawo ki school Zaro ido ta yi ta ce rufa min asiri kawai sai na kwana a wajen shi ana kuma zaune lafiya. Hararanta Maryam ɗin ta yi ta ce to meye a ciki ke ba matar shi ba da sauri ta ce tab ni wallahi ba zan iya kwana a wajen shi ba ba a riga an ba an riga an yi biki ba a riga an yi bikin mu ba fa marmishi Maryam ɗin ta ce sai dai in ba a ɗaura ba yanda aka ɗaura nan ya san kin zama matar shi halak malak ki addu'a ma kar ya ɗora miki ciki kafin a yi bikin nan kamar za ta kuka a tsorace ta ce da na shiga uku kuwa da wani ido zan kalli su girani da mom ɗan? a ranar ta maryam ta ce ke wallahi yar ƙauye ce ni wallahi da ni ne ke mun yi auren nan wallahi ba zan zauna a hostel ba duk weekend haka zan kira su girani ɗin ce musu an mana fixing class nan ko zan tafi wajen shi ne mu sha daɗi abinmu a ranar maryam da ta ƙara shi maganar da dariyarta ta yi ta ce ke wallahi baki da kunya maryam cike da dariya kuma ta ce trust me ke ma yaro ba demon ɗinki ne ya kusan cire maki naki kin kin kosan yadda mazan yarbawa ke son eh, suke son haɗuwa kuwa i pity if that guy catch you a ranar ta ta yi ta ce wallahi ko magana bai taɓa man ba babu kuma abin da ya min banda rike hannuna shi baya cikin sahun yaroban yaroba diamond babu kuma ruwan shi I'm sai an yi bikinmu before ya mini wani abu gyara murya maryam ɗin ta irin super story kike faɗi wannan zara ta ƙara watsa mata harara ta ce mu je hostel ki ga sabon system ɗina irin naki da kuma iphone 12 ya siya mini su tsalle maryam ta yi cike da farin ciki don ita yar mai kuɗi ce sosai a kaduna ta ce mu je na saka miki love movies da kuma za su wayar da ke ki riƙe hannu rike hannuwansu suka yi suka kuma ta hostel ɗin kasancewa ita maryam ba ta sallah yasa tana cire kaya ta shiga hada musu abinci ita kuma ta wuce bayi ta dauro alwala ta fito sai ta yi sallanta tana kuma idarwa indomi yayi tar indomi ɗin yayi tare suka zauna suka ci sannan kuma suka zauna a gadon maryam din. to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata anan sai idan allah ya kai mu za ku je ni dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa nake cewa mu wani lafiya goda Allah da kaban farin ciki na da na tuna na na yi murna a ko'ina